Bello yau da litinin da wajen misalin karfe biyu da minti biyar na rana mun samu rahoton cewa bom ya fashe cikin makarantar koyon aikin kiwon lafiya da ke kan titin jami'ar bayero da ke nan kano wanda samu mai girma kwamishinan 'yan sanda na ainihin masana ta kwance mamamai wanda aka fi sani da explosives of dinar device partners a muka mazama ka zai wannan guri domin tsare rayuka ke na ɗalibai da kuma wanda suke wani makaranta bakin mun je wannan guri ne muka yi ƙara kokarin kwasar marasa lafiya asibiti kuma muka ƙara ainihin tsaye wannan gurin domin mu gani ko za a samu wani abin bayan wannan wanda Allah ya sa ba a samu ba. ASP an samu asarar rayuka kuwa? A nan da nake maka hali yanzu bayan an kai mutum tsalla ashirin asibiti guda takwas daga cikin su sa Allah ya karɓi rayukansu kuma haka a zalika a wannan guri dai a wani mutumi da aka kama wanda ake tuhumarsa da zargin yana da hannu a wani lamari. Me yasa aka kama shi mutumin? Me aka gani a tare da shi? Eh to akwai wani yanayi ne da aka gani da tarihi da ainihin yasa aka ga alamar akwai hali na rashin gaskiya a tare da shi ake tuhumarsa kuma take da aka zarge shi aka ainihin ba shi aka bada shi a hannun hannunmu wanda haka yanzu yana can ana tuhumarsa ana mashi tambayoyi da ake mashi. to banda shi kuma akwai ko wani kungiya ko wanda da ya fito dauki alhakin wannan hari babu wanda ya ce shi yayi babu kuma wanda ya ko kuma wata kungiya ta fito ta ce ta kai wannan farmaki wanda ya asarar rayuka kallon mutum takwas a halin yanzu asp a kwanakin bayanan nan dai mun ga hare-hare a kan makarantu da inda ake koyon karatu suna dan karuwa kamar a kano waɗannan irin matakai ake ɗauka ne domin ganin irin waɗannan hare-hare ba su shafi inda ake neman ilimi ba So ma muna ta ɗaukan ainihin matakai kala daban-daban da na fili da na ɓoye. Kaɗan daga ciki mun zauna mun yi mitin da ainihin shugabannin makarantu daban-daban da suke cikin jihar kan nan gaba kiɗa wanda muka zauna da su aka ainihin sai muka ba da yadda za su saka ido wajen tsaro da kuma abin da za mu yi musu daga bangaren mu da kuma wanda ma ba mu za mu ba wanda muke ganin ya kamata mu sanar da su inda ya kamata su yi da kuma wanda ya shafi bangaren gwamnati shi ma duka aka sa kuma yadda ya kamata a yi haka zalika mai girma kwamishinan yan sanda ya tsara umartar dukkanin dto da suke ainihin cikin wannan birnin jiha da su tsara ainihin inganta ainihin ainihin sintiri a makarantu musamman da kuma su kansa ainihin masu aikin ainihin gadi na wannan makarantu kuma ka tsara kyautata alaƙa kyakkyawa tsakanin ainihin mutanen da suke zaune a ruwan inda makarantu suke domin ƙara sa ido wajen tsare ainihin ɗalibai mu da suke katu a makarantu daban-daban a wannan jiha.